wasalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa za yi bayani a takaice akan abin da ya shafi aikin hajji. Aikin hajji baya buƙatar wani dogon bayani na matsayinsa da darajarsa kasancewar kowane musulmi ya san rukuni ne daga cikin rukunan musulunci. Sannan kuma aikin hajji ɗaya ne daga cikin ibadojin da ɗan adam zai yi su da gangar jikinsa da kuɗinsa da kuma himmar sa ki da kamar da muka sani aikin hajji a musulunci akwai nau'ukan aikin hajji guda uku akwai ifradi kirani shine hada cakuɗa aikin hajji da umara a lokaci guda akwai kuma eh, tamatiri wanda shine yin aikin umara daban da kuma yin aikin hajji bayan an gama umara wannan nau'i na uku shine kusan nau'in aikin hajjin da mutanenmu da ke Najeriya da wannan yankin namu suka fi yawan yi a lokacin da suka tafi aikin hajji shine aikin hajji wanda za a yi umara daban bayan an gama umara a zo a huta sannan kuma a dora a ɗauki aikin hajji da aka shi za mu yi bayani a kan shi a takaice kamar da muka sani rukuni na farko daga cikin rukunin aikin hajji shine ihrami ihrami kuma shine ɗaukar niyya ɗaukan niyya kuma ana yin ta ne daga miƙati asali miƙatin mutanen wannan yanki namu na najeriya shine zulhulaifa zulhulaifa din nan a yanzu kamar yadda malamai suke faɗa ba ta a wurin inda take domin ruwa ya canya wurin shi za ka iska malamai suke tattauna a kan menene abin yi ga alhazai domin wurin ɗaukar niyyar aikin hajji mafi yawa malamai suna cewa mutane suna iya sa ihramin su a cikin jirgi idan aka zo daidai wurin ma'aikatan jirgi suna faɗi su ce daidai yanzu ko nan da minti biyu ko nan da minti biyar muna daidai inda zurkulefa take da an zo sai ka ɗauki niyya daga cikin zuciyarka a kama na labbaik na labbaik tun a tun daga wannan lokaci idan kuma hakan ba ta faru ba malamai suka ce idan aka sauka jidda ana samun motoci suna kai mutane wannan wurin daga can mutum ya ɗauko ya dawo amma abin da ya fi kowanne sauki shine ma mafi yawan alhazanmu ka iya cewa kashi 80 ko zuwa 90 cikin ɗari na alhazanmu idan suka sauka makka idan ka sauka jidda suna wucewa madina wanda ya wuce madina bai da wannan matsala ya je madina ya gama ziyara ya gama zaman shi na madina ko kwana nawa idan ya gama idan ya taho laifa, ita ce wurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki ihrami nasa wannan wurin sai zamto cewa anan kai ma za ka dauki niyyar ka ta aikin haji kaga wanda ya riga ya je madina to duk wannan sabanin shi baya cikin sa zai dauko niyyar sa daga zulhulaifa me ake ce ma ihrami ko niyyar aikin hajji abu na farko shine ga namiji ya tuba dukkanin wani abu a jikinsa wanda yake da alaka da dinki sawa'u gida ce ko wando ne fan ne ko ne ko dogon wando duka zai tube gaba kidansa zai cire wannan daga jikinsa ya daura ina ya daura Mm. eh muje muje na'am kamar yadda aka sani irami a wurin mace farko dai shine ita kayanta wanda ke ta ba abin da za ta canza da yawa aka iska mata daga mu Najeriya ana cewa su ka irami fararen kaya kuma kuma shaka to wannan idan sun yi ba za a ce sun yi laifi ba amma dai mace kayan da ke jikinta farare ne baƙaƙe ne jajaye ne dorawa ne kuma da irin kana ne suke a cikinta a tamface ko menene in ta rufe in dai ta rufe jikinta abinda ba a so shine auri mata shine su rufe fuskar su amma mace za ta sa kayanta da ta saba sa ba wani abin da za ta tube kawai za ta yi wanka ne a nan zuru gulaifa ta yi sallah a cikin masallaci sai ta ɗauki niyya a ta kamar za mu yi magana akan biyar shi namiji shi ne zai tuba kayansa duk wani abin da ke jikinsa wanda yake na dinki zai tube ya amfani da waɗannan abubuwan guda biyu waɗannan abubuwan guda biyu da su zai amfani ɗaya zai amfani da shi wurin ɗaurawa ɗaurawar bayan ya yi wanka a cikin makewayin zai daura da wanda bai saba ba domin a samu sauki saboda daura zane wani da awal marra a rayuwar shi ya fara daura zane tun da Allah ya halicce shi to ana so mutum ya bude kafarsa haka sosai saboda tunanin tsallaka wasu abubuwa sai ya jawo wannan nan in ya jawo wannan ya masa haka wannan ma sai ya jawo sa ya masa kai tabbatar da cewa ya samu balance din da zai iya tafiya hankali kwanci to da yayi haka a nan din sai ya sai ya daure sa ta yadda in ya dauru babu wani tunanin cewa zai kwanci a lokacin da yake tafiya akwai abin da ake cewa kwagiri wani dan jikka jikka haka in yana da ita to sai ya daura ta a sama ta ƙara daurewa sai ya zuba ɗan kuɗaɗensa da wayoyinsa a ciki saboda yanzu baya da wando wanda zai amfani shi yanzu babu wannan akwai jikuna da ake da ƙanana wanda za ga mutum ya daura ga kugu ko ya rataya ga nan duk wannan baya da matsala sannan kuma mutum yana iya rataye irin jikka irin ta yara ta 'yan makaranta domin ƙila yanzu zuba wasu 'yan abubuwan shi ciki kila wasu 'yan takardun shi kila wasu 'yan kayayyakin shi na sawa kila abincin ci kila ruwan sha ya sa wannan baya taɓa ihramin shi ba za a ce ya sanya wani abu wanda yake mai ɗinki ba saboda jikka ce ya rataye ala sannan takalma zai cire kwaba amma zai iya sa slippers ko irin sandal haka duk ba matsala zai cire hula sannan abu na biyu wannan agogo ma ba matsala mutum zai iya barin ta zai iya barin zobe sannan shi kuma ɗayan sai ya fashi a haka kawai za ka yafa shi ne a haka a wannan lokaci wannan shi ne ka sanya ikirari wasu da yawa za ka iske tun daga nan za ka ga mutum ya yi haka ko ya ɗauko shi ya yafa shi eh, ya yi masa haka tun daga nan wannan kuskure ne ana so mutum ya bari sai idan ya zo gun da wafi ne shi a lokaci ne ake da bukatar ya fito ya fito da kafaɗar shi ta dama kamar da muka faɗa a lokacin da mutum zai yi dawafin shi na umara ana so ya fiddo kafaɗar shi ta dama to shi ihramin zai je ja shi nan bangaren damar sai ja shi da tsawo nan bangaren hagun sai ja shi dan kadan sai masa haka sai ya maido wannan a saman sa da ya haka ya dora shi a nan to zai ga komai ya tafi daidai sai ga nan din ya zama ya zaune amma idan ka seta su haka kuma kana so nan ya dawo nan to zaka iske to ana shan wahala wurin yin haka amma idan ka yi shi kaɗan jawo nan ɗin kaɗan haka ya zama ya dan rinjayi wannan to da ka ɗora shi a nan za ga komai ya tafi lafiya lau idan mutum ya gama yafawa zai tafi zai tafi ya je cikin masallaci tun da dama kewaye makewayi ne ga sunan da yawa wadatu ko ku nawa kuka zo ko da alhaji ya kai dubu nawa na kasashe daban-daban za ku iske motoci ko da yaushe sun zo wurin to mutum ba zai damu ba ana da Tole da wadatattu akwai bangaren mata akwai bangaren maza zai je ya wanka da ya yi wanka ya shiga masallaci ya sallah a biyu sannan ya dawo cikin mota ya zauna a lokacin da ka dawo cikin mota kana zaunawa direba yana kunna mota zai yi yunkurin barin nan a lokacin ne sai ka ɗaura niyya a zuciyarka cewa na yi niyyar ɗaukar umara na yi niyyar aikin umara domin mun ce za mu magana ne akan eh, tamattu'i da aka na yi niyyar ɗaukar umara ko ko mutum ya faɗi cewa labbaik Allahumma umrata ko mutum ya yi da baki ko ɗauka a zuciya wannan duk malamai sun ce ba matsala kana faɗin haka to sai ka kama zikirin da ake cewa gagarumin zikiri wanda shi ba inda ake yin shi a rayuwa sai a shine labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak zaka ka ce din da ka wahalar da kanka kana dan daga muryar ka in mace ce tana yi kasa kasa haka za a yi ta yi lokacin da aka ana tafiya aka dan gaji sai ka dan dakata ba a so ka yi wata surutu ana so dai ka shagaltar da kanka da wannan zikiri wani irin gagarumin zikiri wanda babu inda za ka yi shi a duniya in ba nan ba tafiya ce kuma mai tsawo ta kusan kilomita sama da ɗari biyar da haka za a daɗe ana yi in kuka taho an gamu da wasu tawaga suna tafiya ko ana wucewa za a ci gaba da shi yin labbaik Allahumma labbaik haka za a ci gaba da yi har a iso garin Makka daga lokacin da mutum ya shigo garin Makka wasu malamai sun ce kana shigowa garin Makka za ka yanke eh, talbiya wasu malamai suna cewa a'a sai ka hangi ɗakin ka idan haka ne duk wanda mutum yayi ba matsala idan kana shigowa garin Makka ka yanke talbiya ka ni'ima in sai ka kalli ɗakin Ka'aba ba ni'ima da kun iso dai za a kai ku masauki ana kai ku masauki kuka aje kayan ku to baka da lokacin tsayawa da bata lokaci da wasu abubuwa sai ka fito sawa'un cikin dare ne sawa'un da safe ne sawa'un da rana ne sai ka nufi haram. idan ka nufi harami za ka samu yan uwa da jagorori waɗanda ake tafiya tare da su ana zuwa harami in so samu ne to ka nufi ka ga inda kofar da aka rubuta babu malik abdulaziz za ta fiye maka sauki domin ka samu ka shiga haramin ta ƙasa domin wuraren yin dawafi suna da yawa ga wanda yake sabo in so samu ne ya shiga ta ƙasa domin ya zama ya fuskanci ka'abar kai tsaye amma in ba haka ba baka ankara ba kana iya ganin ka a sama kuma ka rasa inda za ka juyo ka dawo ƙasa amma in kai da ka shiga ta babu malik abdulaziz kana zuwa za ka ga inda aka yi ƙasa wannan inda aka yi ƙasa to shi za ka rufa wannan ƙasar ce za ta kai ka bakin ka'abar kai tsaye to idan ta nan ka shiga kana zuwa za ka hangi inda aka yi wata alama ta koren fitila tsawar fitila daidai inda yake gab da tunda ɗakin ka'aba yana da rukuni guda hudu kamar da muka sani kowane gini yana da rukunai guda hudu to ɗakin ka'aba daidai wannan rukunin da ke gab da ɗakin ka'aba inda ke da kofar inda yake gab da kofar wanda daga wannan rukunin sai kofar to za ka ga alamar tsanwa daga nan bangare ana gura maka kenan daga nan za ka fara fara yin da wato kamar da muka sani da an zo in so samu ne mutum na zuwa kafin ya fara dawafi to ya je ya sumbanci hajar aswad idan ya samu ya sumbace shi in bai samu ba ya taba shi da hannu ya sumbaci hannunsa in duk wannan bata samu wanda yana da wuya a yanzu saboda cinkoso da yanayin mutane idan mutum ya zo kai tsaye sai ya ta daidai inda yake ga hajar aswad din nan tunda ba boyen abu bane ba zaka ga ga hajar aswad din nan sai ka saita daidai inda wannan fitilar take da ka seta daga nan sai mutum ya daga hannu in ka daga hannu sai ka daga hannun ka dama sai kai Allahu akbar ka fuskanci shi hajar al-aswad sai kai Allahu akbar in kai wannan ba a da bukatar ka sumbaci hannunka kawai zaka ce Allahu akbar ne shi sumbantar hannu ana yin shi ne idan ka taɓo da hannunka ka tabo hajar al-aswad da hannunka in baka taɓo shi ba ko zaka hannun hannunka ne haka ce Allahu akbar sai ka fara daga nan wani abin da ya kamata mu sani ya 'yan uwa shi aikin hajji wani wuri ne wanda yake tattare da addu'o'i ba abin da ake so ga wanda ya samu zuwa wannan wurin irin yawaita addu'a in dan adam ya iya addu'a da larabci to wannan shi aka fi so da larabci in bai iya ba to wuri ne da ya kamata ya buɗe bakin shi ya sani wanda ya halicce shi ya fi shi jin yaren da yake yi to ka roki Allah ta'ala da dukkanin yarenka ka buɗe baki tun daga nan ba a san kuma ka rinka cutar da mutane wani abin da ya kamata mu sani shi ne daga lokacin da mutum ya zo zai yi dawafi na umara to a lokacin ne ake da buƙatar ya mai da ihramin sa haka ya yi haka lokacin ne kawai zai fito wannan kafaɗar tasa a lokacin da ya zo daidai zai fara dawafin sa na umara kafaɗar sadara ma za ga na abu da take ihramin nasa ya koma a haka kenan yana yin wannan sai ya daga hannunsa kana farawa to abin da aka fi so shine idan so samu ne ka ɗan sassarfa a wannan tafiya zagayen ka na farko da na biyu da na uku ana so ka yi sassarfa kana tafiya kana haka abin da ake so wannan tafiyar kana yi ba abin da ake so sai addu'a sai zikiri sai hailala sai salatin annabi aikin kenan ai ta addu'a ai ta addu'a ai ta addu'a kai ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bukatunka da na al'ummarka da na ƴan uwanka da na ƙasarka na duniyarka da nahiyarka kai ta roƙon Allah ta'ala kamar na faɗa inda Hausa ayi da Hausa in ba Hausa a inda tu inda larabci ka dinaci in ba larabci ka yi da yaran da duk ka iya domin ka roƙi Allah ta'ala bukatunka haka za ka yi ta yi har sai ka dawo inda ake ce ma eh, rukunul yamani wanda shi ne rukuni wanda daga shi sai na hajar aswad tunda kowane ɗaki yana da kusurwa hudu to kusurwa wanda ka fara da ita kuma kamar da muka sani shine za ka mai da ɗakin ne daga ɓangaren ka na hagu ɗakin ka'abar zai zama yana nan kamar a ce ga ka'aba nan to nan kenan shine ka mai da ɓangaren hagu to da nan za ka fara zagayowa idan ka zagayo sai ka zo kusurwa ta uku wadda daga ita sai inda ka fara daga nan kuma ita ce ake ce ma rukunin yamani in so samu ne ka shafe shi haka da hannun ka dama shafa kawai za ka yi ba sun banta shi ba za ka yi ba in baka samu wannan ba ba a daga hannu shi a wurin sai dai daga nan wurin sai ka fara rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar arwayo manzo sallam daga nan daga rukunin da kafi yamani zuwa rukunin hajar aswad yana yin wannan addu'a in wanda ba ta samu ba za ka kiran sauran addu'o'i da ka zo nan ɗaya kenan idan ka ƙara ka zago ka ƙara ka zago uku idan ka zago na uku to daga nan sai ka aje sassarfan nan sai ka ci gaba da kuma normal tafiya sai ka ci gaba da normal tafiya har sai ka zagayo ka yi bakwai kana ta'addu'o'i abinda ake so shine yawan ta'addu'o'i kakka biye wa mutane wasu ana tafiya ana labari ana hira ana ta tukuɗin ya karka da daga shiga cikin cunkudu soya ka dan buɗa ta yadda wannan zai dawo ma zagawar taka ta yi dan tsawo yin tsawon nata zai taimaka maka wurin yawaita yin addu'a tunda gwargwadon yadda ka dan dade baka zagayo ba gwargwadon yadda za ka yawaita addu'ar da ake so ka daga nan kuma idan ka yi guda bakwai duk abin da ake so a nan shine addu'a idan ka yi guda bakwai din nan kana gamawa wannan ya kare sai ka jawo wannan sai ka maido shi kana gama dawafin ka tun kafin ka yi sallah dama kuma kamar yadda muka sani shine shi dawafi ana yin shi ne bayan an yi alwala lokacin zaka shigo masallaci in ba ka da Allah to kai alwala sannan ka zo ka fara wani kana gama wafi sai ka da ramin ka a haka wannan fidduwar ta kare sai ka je bayan makamu Ibrahim za ka ga wuraren da mutane ga yanan suna ta suna ta sallah sai ka fuskanto makamu Ibrahim ka kalle shi ka yi sallah raka'a in so samu ne a raka'a farko ka karanta Fatiha da kul da kul a'udhu da kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu a karanta Fatiha da kul huwallahu wannan da an yi haka an gama wafi an gama rukuni daya daga cikin rukunin umara an gama rukuni na biyu daga cikin rukunin umara sora abu guda daya an yi an dauko ihrami an dauko niyya shine rukuni na farko an dauko an yi eh, dawafi shine rukuni na biyu abin da ya rage yanzu sai ayi daga nan za ga inda aka rubuta safa zaka naka sa safa sai ka nufi wurin safa din ba wata wahala komai an rubuta da ka nufi wurin safa din sai ka je ka hau za ga dan alamun inda ake hawa din dutse ne amma da an gyaggyara shi ya zama tunda akwai sama akwai ƙasa wurin yin dawafin wurin yin sa'ayi ma akwai sama akwai ƙasa duk inda ka je sai ka hau sai ka fuskanto alƙibla sai ka fuskanto alƙibla sai kai Allah kafin ka ida hawa in so samu ne sai karanta inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima kana karanta wannan sai ka hau idan ka hau sai ka fuskanto alƙibla sai kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'ada wa nasara abda wa hadama al ahzaba wahda idan kai wannan zaka daga hannu kayi addu'a kayi addu'a anan ka roki Allah bukatunka na duniya da na lahira kamar yadda muka muka maimaita shine shi aikin hajji addu'a ce addu'a ce da kada da mutum ya gama ya fuskanci alƙibla idan ya gama yin addu'a sai ya koma sai ya bi wannan hanya zai ga hanya layi wanda mutane suke tafi za ga hanyar zuwa da hanyar dawowa to ka bi hanyar zuwa din tunda an ware ga ta tafiya ga ta dawowa kada ka bi hanyar dawowa a lokacin da kai kuma za ka tafi sai ka je daidai hanyar zuwa sai ka fuskanta kana tafiya za ka ci tafiya shi ma kana addu'a kana addu'a har ka zo inda za ka ga wata alama shi ma an sa wata tsawon fitila an sa wani tsawon Eh, an sa fitila wa haka za ga ba ta da ɗan tsawo sosai daga nan shi ma sai ka kama sassarfa har sai ka wuce wannan fitila sai ka je inda ƙarshen fitila take sai ka bar sassarfa ka ci gaba da tafiya idan ka je marwa shi ma idan ka je ba da kaji za ka juyo ba sai ka matsa daga gefe sai ka fuskanci alkibla za ga wasu da an je ana cewa a wuce a wuce kai ka shiga cikin wannan ɗan a wuce a wuce ka tsaya nan ka fuskanci alkibla ka maimaita abin da ka yi maimaita a can cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah anjaza wa'ada wa nasara abda wa hadama al ahzab wahda sai ka tsaya nan ma kai addu'a kai addu'a kai addu'a nan kai dai kira zuwa ɗaya ne dawowa ɗaya ba zuwa da dawowa ke ɗaya ba idan ka bar safa ka je marwa ɗaya kenan ka baro marwa ka zo safa biyu kenan shi ma duk wannan abin da ka sani inda ka sai kai haka idan ka zo kana zuwa marwa sai ka koma haka za ka yi har kai su bakwai duka abin da ake so a wannan wurare shine yawaita addu'a da mutum ya gama ka yake nan daga safa ka je marwa daya ka koma safa biyu ka dawo marwa uku ka koma safa hudu ka dawo marwa biyar ka koma safa shida ka dawo marwa bakwai idan ka fara da safa karshe zaka kare da da marwa din lissafin yace haka zaka ka fara da safa daga na daya lokacin zaka yi na bakwai a marwa za ka tsari kana gama wannan kana gama wannan umara ta tsari sai ka je ka yi aski a wurin za ka ga mutane yara ƙanana na larabawa suna dan miko dan almakashi suna dan baka wai kaɗan yanki gashin kanka za ga suna wannan tokar ka shiga cikin wannan tawaga aski ake yi haka manzon sallam ya umarta za ga wasu daga cikin larabawa ko wasu ƙabilu za ga yara suna miko masa almakashi wai kaɗan yanki dan gashin kanka dan shi kenan kamar ka yi aski to ba haka bane ba abinda ake so shine idan akwai sauran kwanaki masu ɗan faɗi tsakankanin gama umararka da ranar takwas ga wata in akwai kwanaki wanda suka dan yawa to ka je ka aski a kwalkwale maka kana fitowa wajen masallaci ba za ka ga masu alaƙa da aski suna tambayar ka da sai ka ɗan rami aski za a yi maka in ka ce i sai su ja ka safar ko kuma ka je ka zagaya bayan masallaci za a ga masu in kuma da wani abokin ka zo wanda zai maka duk wannan ba abin da ake so dai ka aske kanka duka ka yi kwalkwali idan kuma kwanakin sun matse ma kwanakin aikin hajji. kila kun je sura kwana hudu ko uku ko biyu a tafi mina kan kila in ka ɓarɓarɓar lokacin kun gashi ba zai tafi maka ba kafin a aikin haji to sai ka yi tsaye ta yanda dai zaka samu gashin da zaka aske a ranar aikin haji da ka kana gama aski to shi kenan sai ka je ka tuba ihramin ka kamar da kayan ka na gida ka gaba da mu'amala kai yanzu ka gama umara ka gama umara kuma a wannan lokaci duk abin da aka haramta ma mai umara kai yanzu ya halatta aure ka dawo tamkar mutum ne wanda yake zaune a cikin garin maka kana rayuwarka zaka je ka aje ihramin ka sa kayanka ka je abin da ake so a wannan lokaci ka yawaita zuwa harami kana sallolinka kana ibada kana karanta qur'ani kana yawaita addu'o'i kana dawafi har zuwa ranar takwas ga wata ranar takwas ga wata ita ce yau mutarwiya ita ce ake barin garin makka da niyyar yin aikin hajji a nufin mina za a je mina kamar da muka sani cewa idan mutum ranar takwas ga wata ta za a bar makka a wannan ranar takwas ga wata wani lokaci tun ranar bakwai ga wata cikin dare za a kwashi alhazai a tafi da su mina wannan zuwa mina abin da ya kamata alhazai su sani shine shi zuwa mina abin da malamai suke cewa tamkar dan adam ne zai gana da Allah ta'ala to sai ya zo wani wuri ya fara shirya yadda zai gana da ubangijinsa za a tafi arfa ranar tara ga wata to alhaji ya taho mina ya baro komai nasa ya baro gari ya taho mina zai zauna abinda ake so a mina yawaita salatin annabi zikiri hailala tasbihi yawaita addu'a yawaita bili shine ake so ga ɗan adam mafi yawa yanzu lalacewa ta kai an mai da mina wurin zama wurin yi da mutane wurin bambancin yan siyasa wurin abubuwan da ya ce alhaji idan ya zo mina zauna ki nema ya fuskanci abin da ke gaban shi na yawaita addu'a na yawaita zikiri haidala salatin annabi karatun alkur'ani yawaita nafila shi ne abin da ake so za a iso mina abin da ake so shi ne duk yanda aka yi din ya zama lokacin da za a yi lokacin sallah azahar da zai yi ya zamto cewa kana mina ranar takwas ga wata ana so zanto cewa sallolin da za a yi amina da azahar da la'asar da magriba da isha'i zanto cewa duk ka same su har zuwa asuba da ranar arafa ana so sallar azahar da la'asar duk ana yin su ne akan lokutan su amma kasar kasar ake za a yi azahar lokacin azahar kasar za a yi la'asar lokacin la'asar kasar haka za a isha'i lokacin isha'i kasar kowace za a yi lokacin ta gari na wayewa ana gama sallar asuba mutane kuma za a kawo motoci normal a kwashi alhazai a nufi arfa arfa ma kamar da muka sani kafin aje za a iske duk an yi hemomi an aji mutane da sun zo kowace jiha za su shiga inda hemomin su suke shi ma alhaji idan ya zo nan zai zauna ne ya kinkimtsa ila in ana bin shi bashin bacci ya dan rumtsa ya dan hukunta domin akwai aiki gaban shi domin ranar nan ita ce ranar aikin hajji mafi girma abin da ke gaban shi ne kinkimtsa ya samu natsuwa a jikinsa kafin rana ta yi zawani za a shiga cikin himomi za ka ga wasu da an zo mutum sai ya tafi sai ya je na ya nemo inda jabalin rahama take dole sai ya hau dutsen saboda ya gana cewa hawan arfa sai ya dauka cewa dutsen ne ake so a je a hau ita kuma arfa fili ne wadatacce wanda yake ko ina ka tsaya a ciki idan ka tsaya a nan ka samu ara da ka abinda da ake nema shine za ka iska an hemomi ba ka da bukatar ma ka je cikin rana ta yi ta bugu ka harka ka gaji ana so ne ka tsaya cikin hemomi ka zauna cikin hema ka jira lokacin azahar kai da lokacin azahar yayi aka yi sallah azhar za a hada azahar da la'asar za a hada muka sani ranar arafa daga lokacin da rana ta take tafiya aka yi zawali rana ta yi zawali lokacin azahar ya shigo to za a hada sallar azahar da la'asar a kowace ne duk mutanen da ko ko ne ba sai take ba za su yana cikin yawan su za a ware za su yi su da ba kowace tana da preacher su da yake tare da su wannan preacher zai jagorance sallah a yi sallar azahar da la'asar a haɗe su a wuri guda idan aka haɗa sallar azahar da la'asar a wuri guda ƙasar to ana gamawa to lokacin tsayuwar fata shi mutum mutane za su miƙe kowanne ya miƙe ya fuskanci alƙibla aikin da ke gaban shi a wannan ranar shi ne addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar da aka yi a ranar Arafa ana sa ran Allah ta'ala zai amshi dukkanin addu'ar da bayi suka yi a wannan lokacin. a wani lokaci za ka yi ta tunano yan uwa da abokan arziki da suka baka sannan addu'a to kari ka saka lokaci ne mai tsawo tun daga lokacin zawadin nan har zuwa lokacin da rana za ta faɗi idan ka gaji za ka ɗan zauna ne ka ɗan huta tun da jikin ɗan adam yana buƙatar hutu idan ka gaji sai ka zauna amma dai mafi yawan abin da ake so shi ne tsayuwa domin sunan shi tsayuwar arfa ba zaman arfa ba za ka isa wani in ya zo ya zauna to bai miƙewa daga inda yake abin da ake so shi ne tsayuwa idan ka gaji sai ka zauna ka huta tun daga wannan lokacin da aka yi azahar din nan aka haɗa azahar da asar har zuwa faɗuwar rana aikin kenan ana ta addu'a kada ka biyo mutane za su tafi yawo za ga sun tafi sun baro himarsu sun tafi yawo neman sabil sun tafi yawo neman hawan dutse sun tafi yawo kala kala da kallaci-kallaci. ba wannan bane aikin ka wannan ranar ita ce mafi kimar rana a rayuwarka idan aka tsaya nan ana ta addu'a har lokacin da rana ta faɗi rana na faɗuwa ba za a yi magriba nan a nan ba balle isha'i za a jira a kawo motoci a kwashe alhadai. ko da nan motoci ba su kwashe kuma kila har takwas kila har tara ba ruwan ka kada kai azhar nan kada kai kada kai kada kai garba, kada kai isha'i sai kun iso muzdalifa da an iso muzdalifa a nan ne za ka yi sallar magariba tare da isha'i ka ci abinci kana gama ko ba abin da ke gaban ka sai ka kwanta kai kai bacci ba buƙatar wasu nafilfili ko na makamancin haka domin abin da aka yi na ayyuka kuma da abin da ke gare ka gobe sai ka kwanta kai bacci mutane da yawa za ka iske cikin dare wajen karfe ɗaya ko sha biyu suna tashi su nafi su nufi wurin jifa wannan abin ba a so shi ba abinda ake so shine mutum ya kwanta ya kwana bari ya waye mashi waɗanda aka bai wa uzuri yan kaɗan ne waɗanda suke da uzurin da za su tafi ƙila marasa lafiya ƙila saboda cikoniya ƙila wasu abubuwa makamancin haka amma in dai ba in dai an samu so samu mutum ya bari ya kwana nan gari na wayewa ko kuma asuba na yi ka tashi kai sallar asuba sai ka tsaya nan dan Abdullahi dan Abbas ya ce dukkanin Muzdalifa mash'arul haram Allah ta'ala ya ce kuma fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha inda al-mash'aril haram ka tsaya nan kai ta zikiri kai ta zikiri kai ta ambatan Allah har zuwa lokacin da gari zai fara haske kafin rana ta fito sai ka dora sai ka bi tawaga baka da buƙatar ka tambaya ina za a tawaga ga nan za ga inda ake bi sai ka bi jama'a ku nufi mina a rinka tafiya sannu sannu tunda mutane ne kusan miliyan biyu da wani abu a wuri sun kwana a wuri filin Allah ta'ala ka da an tashi za ka fahimci inda aka kinkara sai a tafi sannu sannu sannu sannu sannu sannu za a isa mena saboda ko da an je da mota ita daga musdalifa ba motar da za ta ɗauke ka ƙasa za ka taka ka tafi har mina idan ka je mina za a wuce inda ake jifa inda ake wuce ake jifa kafin ka shiga za ka samu ɗan duwatsu daga nan musdalifa ka cinci duwatsunka guda bakwai duwatsun ana tsuntsuntar waɗanda ba su ci girman waɗannan ba ba wasu ƙatta ake iya ba kamar zaka jiko na ƙato abinda ake nema shine za ka ɗauki ɗan ƙananan duwatsu kamar sai ka ɗauki kamar guda goma sha waɗanda za ka yi da guda bakwai za ka yi amfani ka kana iya kuskura wasu idan aka shiga za ka ga jamrorin guda uku da ka shiga za ka buƙata domin rai domin za ka ga wadda ake jifa za ka ga wadda ake jifa da ka je za ga wanda ake jifa ita ce wanda za ku fara iskewa idan kuka shigo ta hanyar da kuka shigo ita ce hanyar da ake bi za ka iske jamra ita ce za mutane suna jifa za ka zo ka shiga in so samu ne tunda za ka iske mutane duk an taru ana ta yi ka dan bi ka je daga gefen ta ko dai gefen can ko gefen nan za ka ranke da karancin cunkoso wurin mutane sai ka daga ka lura da idan ka tsaf ka daga ka ce bismillah Allahu akbar duwar ta fada ciki ba ta bangon ba da ita sai da ka abu ka lura sosai in ka jefa ka ce bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar haka za ka yi guda bakwai mutum na dawowa daga wurin jifa to za a je a yanka ko da yake mafi yawa daga cikin mutanen mu suna ba da kuɗin yanka a je a yi masu to wanda ya biya kuɗin yanka to bai da bukatar kuma ya ce zai je yankan da kansa tun da ma ka riga ka biya sawa'un waɗanda suka biya daga nan daga jaiz bank tunda ana biya jaiz bank ko kuma wanda suka baiwa wasu a can suka yi masa hadaya wanda ya biya kuɗin da aka yi mai hadaya to shi kenan da ya gama jifa zai yi aski ya nufi garin makka domin ya yi dawafi da kuma sa'ayinsa amma wanda bai kai ga biyan yanka ba to zai tsaya nan yanka idan ma mutum duk bai samu wannan ba to idan ya je ya gamo dawafinsa ya gamo sa'ayinsa ya dawo ko rana ta ɗaya ko ta biyu din yana iya zuwa ya je ya biya hada ya sake nan hadaya kana iya ta ranar sallar kana iya jinkirta ta habuwa shigarin sallah a je ka je ka biya a tabbatar da cewa an yanka maka wanda kuma ya biya aka yanka mashi to shi kenan bai da bukatar shi wannan din sai ka hanya sai ka dawo ka zo inda hema ku take ko kafin hema ka nemi inda ake aski ka yi aski ka je ka tuba waɗannan kayan naka in kai jifa ka yi aski daga nan ko kuma idan ba ka ba wannan ba kana gama wannan ko dai kai aski daga nan ba sai ka wurin yamma ko ba kana gama aski ko kuma daga nan sai ka wuce maka kai sai ba sai kai aski a maka ko kuma a nan din ka nemi za ka yi aski kana gama aski sai ka nufi makka kuma kai tsaye za ga tawaga ta mutane wasu na tafiya ƙasa wasu na hawan motocin haya sai a hau in kuma ƙasa ne a tafi ƙasa a je makka kana shiga makka sai ka wuce harami ka je ka yi ɗawafi da kuma sa'ayi domin wancan tawafin da kai na umara ne yanzu za ka yi tawafi da sa'ayi da aikin hajji idan ka je kuma yanda ka shiga a hakan haka za ka yi baka da buƙatar canza wannan wanda kai a lokacin da kai tawafi na umara yanzu wannan tawafi na aikin hajji yanda ka shiga haka za ka je ka ci gaba da yin sa mutum zai je ya je ya gama sa sannan ya je ya yi sa'ayi idan ya gama sa'ayi sai ya zo sai ya aski idan ya gama sa'ayi idan ya aski sacan ba in bai askin ba sai ya zo sai ya aski a duk wanda aka gabatar wannan malamai suka ce babu wata matsala mutum na gama yin wannan zai je kila masauki in kuma kayan shi na cikin jikarsa ya tuka wannan ihramin nasa ya sanya kayan shi na gida to daga lokacin da mutum aka ce maka ya gama tawafi ya yi sa'ayi to shi kila magana aikin hajji kuma ya kare aikin hajji ya kare sai ya dawo mina domin zaman da za a yi na zaman mina na kwanaki guda biyu zuwa uku wannan zaman mina shi washe gari mutum zai je a yi jifa Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmin fala isma an yawman akara in so samu ne mutum zai jifa washe gari na ranar sallah zai je ne shi kuma zai jifa a wurare guda uku akwai jamratul ula akwai jamratul wusta akwai jamratul akaba idan ya tafi zai yi eh, gutsa shi kuma nan akwai matsala zaka iske alhazama musamman saboda yanzu saboda alhazai na Najeriya ka iske akwai wasu waɗanda ke ba su fatawar cewa tun ma da asuba mutum ya tafi ya ba abin da aka fi so shine ranar 11 ga wata da 12 da 13 jifar da ake yi ana yin ta ne idan rana ta yi zawali kana iya tafiya gab da rana za ta yi zawali kafin ka isa ranar ta yi zawali amma nan gaggawa da ake a tafi a yi jifa tun kafin zawali kuskure da haka in so samu ne mutum ya tafi ya sa lokacin da rana ta yi zawali zai je ya jefi jamratul ula idan ka gama jifantar kafofin nan guda bakwai sai ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a idan ka idan ka jefi jamra ta bima da tsakoyi guda bakwai za ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a amma a ji a jamra ta uku ita ba a yin ba a yin addu'a na gama za ka tafi kuma a lokacin kamar da ka sani da kayan ka na gida ba wai da Ibrahim dan shi ramin ya ƙare ranar sallah sannan kuma a rana ta biyu ma za ka je kai haka in daga rana ta biyu kai tahowar ka gida to shi kenan ba in kuma ka jinkirta aka yi wuni na uku to shi ma wannan shi ke kana dawowa maka to magana duk wani abu mai alaka da aikin hajji ya kare sai kuma a zo a yi ta ibada kada a je a yi ta hayaniya kada a je a bata aikin hajji a jira har ranar da za a sanya tahowar ku ku taho wannan shi ne aikin hajji a takaice muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu su ji lafiya su dawo lafiya Allah ta'ala ya sa su aikin hajji makabula assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh